barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma waye gaya ma cewa in ka je nema a gurin Allah Allah ba zai baka ba kuma waye gaya ma dole sai kai rayuwa irin tawali ai Allah ce nahnu kasamna bainakum ma'ishatun fil hayatid dunya ni ne na raba musu rayuwar wani za ku zauna aji ɗaya da shi kai kake yin na ɗaya kai a nan baiwar ka take amma an shigo labor market in an shigo gari ana ana ana ana neman kuɗi kuma shi sai gan shi da kuɗinsa miliyoyi kai kuma dubu goma na ma wahala kamar yadda kake samun maki a aji shi baya iya samu ya haƙura kai ma da gan yana samun miliyoyi dubu goma na ma wahala kai ya haƙuri ka rayu a haka shi sa a wajen ciyarwa Allah ya ce li yunfiq su sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya rayu gurgurdan wadatarsa wanda bai da wadata shi ma ya rayu gurgurdan talaucinsa haka ake rayuwa wani ya sa rigar dubu ɗari kai sai ka samu wata dubu ka sa ita Allah ya hore ma kuma wannan riga ba cikin na wane ya fi wane ba domin manzal Allah sallama yake cewa sau da yawa za ga mutumin da yake ash'afa akbara ya yi kaca-kaca ba shi da wata riga a tare da shi sannan ba fuhun bil abuwabi da zai zo kofar da manyan mutane suna shiga korarsa za saboda bai kai ba a duniyance amma lau aksama Allah ila abarra matsayinsa a gurin Allah da zai rantse Allah zai yi ruwa yau to sai Allah ya ruwa da zai rantse Allah zai yi kaza yau sai Allah ya yi saboda sa a gurin Allah ashe kimar ba riga bace ba abinci bane ba mota bane ba gida bane kimar shine zuciyarka da imaninka da alakarka da ubangiji to kar ne da musa san duniya cewa dole wani ya rayu kaza ai unguwa ɗaya muka taso ai tare muka taso ai ka a ba haka bane ko lokacin da kuka taso ko ban ko taso kuna za ga wani ya kuwa na iyawa haka Allah ya tsara ko makarantar boko ne za ga wani ya kuwa na kokari haka Allah ya tsara ko haddan qur'ani ne wani ya haddace wani ya kasa haka Allah ya tsara to haka wajen samun kuɗi ba wani zai samu kuma wani ba zai samu so nawa zaka samu ɗa ɗa ubansa yana haya zai taso amma shi zai gina uban gida sannan kuma ya gina nasa kaga da wayo ne da shekaru yake barwa da uban ne zai samu ba shi ba so da za ga cewa an haifi maza guda biyar a gida amma dan gautan su shine mai kudin in ga abinci a gidansu shi ya kai musu to wannan kenan muna godiya da barista Ishaq Adam wanda a cikin hudu ba samu ka dauko wannan darasin da ya kamata a ce yan uwa musulmai kowa ya faɗa ku ya wa'azantu ya kuma ilmantu domin a yau a cikin wannan 'yan ƙaramar takaitacciyar huɗuba da muka tsakuro muku mai sauraro in muka tsaya muka duba na tsanaki za mu ji barista ya nuna mana hanyar da ya kamata mu bi wajen samun nasara a rayuwa babu wani mai in ba Allah ba babu wanda ya isa ma in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Hakika Sheikh Barista Adam Ishaq ya yi bayani a takaice wanda muka tsakuro ma shi duba ga irin yanayin da ake ciki. Hakika al'umma mun yi watsi da tauhidinmu wanda kuma ya kamata mu rungumo shi guri guda mu haɗe shi mu daina wasa da shi mu daina sakaci da shi. Babu wanda ya isa ya mana in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba babu kuma wanda ya isa ya kawo mana cikas a rayuwarmu face Allah subhanahu wa ta'ala ya amince masa haka dukkan wata nasara da karabbil na ce mai sauraro kamar yadda barista yake jawabi kan cewar hakika ana tasowa Allah yana fifita wani akan wani amma ba domin baya son shi ba mafi akasari soyayya ce wasu kuma jarabawa ce tun a gidan duniya don a kankare musu zinabansu su wanye lafiya a gidan lahira mai sauraro wannan bayani na barista isaac adam wallahi ya ratsa min cikin zuciyata domin a taƙaice a ture a mulmula guri guda ya nuna mana hanyar tauhidi inda ya kamata da ni da kai da ke da kowa da dukkan wani mai sauraro mu tauhidinmu domin nunawa da kuma amincewa ga Allah subhanahu wa ta'ala kan cewar shine mai komai kuma shine mai kowa za ka ga a rayuwa kun taso kamar yadda barista yake magana wani ya fika kafu wani wani ya iya wani bai iya ba wani ya yi kuɗi wani kuma bai yi ba duk da wai domin baka isa ba ne haka zalika wanda ya zama wani shi ma ba domin ya isa ba ne Allah ne ya ɗaukaka shi ya kai wannan ragamar Mai sauraro hakika ya kamata miƙa ragamar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai domin tabbas idan ka tashi ka nema Allah zai baka kamar yadda barista Ishaq ya faɗa cewar kaiwa ya gaya maka idan ka nema Allah ba zai baka ba babu wannan zancen hakika in muka tashi tsaye muka nema to Allah zai mana sannan mu yi addu'a don neman nasara a cikin rayuwarmu baki ɗaya sannan mu kasance masu rungumar ƙaddara mai kyau ce ko mara kyau duk dai daga gurin ilahu babu wani abu da bai iya ba babu wani abu da ya gagare shi tabbas mai sauraro ya kamata mu ƙara nazari akan 'yan takaitacciyar hudubar nan da muka tsakuro muku inda barista ya yi bayani dalla-dalla a cikin takaitaccen lokaci game da abin da ya kunshi tauhidi. To daga ƙarshe dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya datar da mu ya ba mu ikon ganin gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya ba mu ikon ganin ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ya kuma datar da mu a cikin wannan rayuwa tamu kunci da rayuwa hali na ƙaƙa na kayi fatara talauci hasara kyashi bugun ji mugun gani Allah ka tsare musulmi baki daya mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Hausa mu TV sai mun ji comment ɗinka ko kuma tsokacinka bisalam a huta lafiya barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma